assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musulmi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tare da gode masa da yaba masa da ya tsawaita rayuwanmu da da lafiya da iko na riskan wannan wata mai albarka mai daraja mai kima watan alkhairi wanda Allah maɗaukacin sarki ya keɓance mu da shi ya keɓance duk wani musulmi da shi ya haramta wa duk wani wanda ba musulmi ba alkhairansa da suke ciki alhamdulillahi ba shi kaman jiya muka abu a nan kuma Allah maɗaukacin sarki ya sake kaɗa mu ayyamu duwal tilkan ayyamu dawiluha bainan nas ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima faɗaɗarwa da zan yi da farko wannan rana da muka shiga ta yau ɗaya da watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1447 wanda ta yi daidai da 2026 shine burin kowane musulmi shi ne mafarkin kowane musulmi shi ne begen kowane musulmi da shauƙin kowane musulmi Allah kawai tashi ya nuna maka wannan lokuta masu albarka da daraja alhamdulillah gashi Allah lokacin sarki ya nuna ma wanda ya ga dama wanda ya ga dama ba yau ma an binne wasu jiya ma an binne shekaran jiya ma an binne wani rabon shi a wannan wata azumi ɗaya ne wani rabon shi azumi uku wani rabon shi azumi hudu wani biyar wani goma wani kuma in Allah ya nufe shi kawai rayuwarsa ya ga wata gaba ɗayanta dukkan alkhairin da ake samu a ciki Allah ma ɗaukacin sarki ce kullum musulmi a riƙa ganin farin ciki shi yana tsananta idan irin waɗannan lokuta na girban ayyukan alkhairin lafiya suka zo masa ya fi fifita su ya fi nuna farin cikin ta sama da dukkan abin da yake tarawa na duniyan nan kana iya tara shi a yau ka mutu da ka shi kana iya tara shi wani ya zo ya kwashe kana iya tara shi ya lalace ya barka gobe amma wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala ayyuka na alkhairi masu wanzuwa na lahira su ne suka fi mutum ya fi da himma a kansu ba gode wa Allah subhanahu tala a bisa haka abu na biyu abinda mutum zai har Allah ya kai ya yi shi domin Allah karkace niyya ya nufi Allah da waɗannan ayyuka ya zaman so yiwuwansa ya fice a banza ruwa a banza da idan shi bacci wajen sallah ya fice a banza duk aikin da a nufi Allah da shi ta baya karɓansa a nufi Allah da waɗannan ayyukan kamar kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan la yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake kwaɗayi ya samu lada ya gamu da Allah ya samu aljanna a gobe kiyama da ya tashi ayyuka na ibada ya yi su domin Allah ta'ala shi kadai la yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya kuskura ya yi riya a kenan ya yi riya ya haɗa da waɗansu ayyuka da yake da ibada wa man amina amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka kada a hadisi duk wanda yake aikin da ake yi domin ne kadai sai ya haɗa da wani ni na bar ma wancan ya je ya biya shi ya ba shi sakamako abu mamaki ga mutum wanda zai aiki ba don Allah ba ya yi don ɗan ya gani ya yaba masa Allah nan shi ne ya wadda fahimta azumin nan shi ya sanya ramadana ɗin da ɗaya daga cikin addinin musulunci guda biyar shi ne mai sakanta maka da aljanna wannan shi ne mai maka azaba da akuba da wuta idan ba ba don me za ka ɓata lokaci ka yi domin ɗan adam ba shi ya tsora maka ba ba shi ba ne mai biyanka ba shi ba ne mai sata maka ba shi ba ne mai ƙona ka don mai za ka ta lokacin ka kai abu don an adam yi don Allah subhanahu wa ta'ala amilatu nasibatun tasnaran hamiya ya nuna waɗansu mutane da za su tashi gobe kiyama sun yi aikin sun wahala sun fitar da jiki an kashi dukiya amilatu an yi aikin din nasibatun an sha wahala wata lararan hamiya kuma a zo ka san su a gobe kiyama cikin wanda za su shiga wuta sai suka ce ba a nufi Allah da wannan aiki ba nan na biyu na uku duk abin da mutum zai na shiga da yayi kokari yana tambaya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wannan aiki komai naka akwai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mutum yayi aiki da ka da ka kawai da ƙwaryan molo abin da ɗan ya zayyana maka shi zai yi shi a'a yi yahillahu an ya fi'la hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta da musulmi ya ta saba wani aiki a matsayin ibada sai ya san hukuncin Allah mai Allah ya ake yin shi amil amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd Allah sallallahu alaihi duk wani wanda ya wani aiki a matsayin ibada sabani yanda muke yi shi da muke a yi shi shi ya yi shekaru a rajin an mayar mata lalle mutum ya yi kokari ya zama to mai tambaya mai fatawa duk abin da zai yayi shi a bisa basira da ilimi irin na shari'a da ta niyya da kuma ya duka wajen addu'a da zai ya haɗa da ɗan ƙwanshi musulmi ya yi rowa ya riƙe haɗa ɗan ƙwanshi musulmi da suka mutu da waɗanda suke da rai ba ɗaya haɗa tsakanin addu'a ga juna kai ka mun ummaka ku yi mana mu mutu shine akwai addu'o'in da kai da za ka roki Allah da baki da kada ki ka amma albarkacin wani can gefe ya maka din sai Allah ya kama ba don kai kai ba don wanke da ya maka wataƙila mutum ya waye gare da loman haram a cikin ka wani abin da yake kusa da Allah saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ta'ala muna mana alkhairin wannan wata da albarkansa ya bamu ikon aiki a ciki yadda ya nuna mana farkonsa ya nuna mana kuma ƙarshen lafiya kan inda muke akwai wakilin hakiminmu na gasawa alhaji shi biko wanda a alhaji abdullahi wada sashen wato kudu na agwarimi na wakilta a mutu barka da zuwa ranka kace kuma mun godiya da karanci da hakini na wannan darji namu na gudunsawa ya yi Allah abin ya saka makowa da alkhairi a ina nesa fatan alkhairi da ɗan uwa masu shirye-shirye da kwamiti da suka shirya wannan a zama da ra'ayin yanzu da saka musu da alkhairi da yan kyamara na ɗan gidajen rediyo daban-daban wanda muke yin shi a nan a tsotsi masu ɗauka su yaɗa wa duniya ina saka musu da alkhairi da duk waɗanda suka sa kuɗinsu domin yaɗa wannan karatu inda muka yi daidai Allah ta sa mana inda muka yi kuskure Allah ubangiji ya yafe mana da yardan Allah subhanahu ta'ala yau ne muke ɗaya ga watan a wannan wata na Ramadana na wannan shekara ta 1447 wanda ta yi daidai da ajin sha a watan biyu februari kenan wannan shekara ta miladiyar 2026 da yarda Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a suratu shu'ara'i suran mawaka suran mawaka za mu ji menene hukuncin mawaka da ita waƙan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 قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون wannan sura mai albarka suratul shu'ara'i sura ce a jerin surori in ka ɗauko daga fatiha bakara al imrana nisa'i ana gangarowa ita ce sura ta 26 kuma da surori 110 a hudu wanda ita ce ta 26 wannan sura makiyatu ta sauka makka ne da ma'ana kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wa hijira da iyalansa su kuma madina ayoyinta kuma 200 ne da 27 200 da ashirin. da bakwai daidai cikin shiga cikin wannan suran bari mu ji abinda suran ta kunsa a dunkule a takaice wannan sura mai albarka ta kunshi farkonta ya kunshi bayani akan sha'anin wannan alkur'ani mai girma wanda an da maɗaukacin sarki ya ni'in kamu da saukar da shi ƙwani nan da yake shirya ne da dukkan al'umma shirya ne da ta madaidaici shirya ne zuwa ga aljanna da kuma daga wuta an tattalar daga baya bayan ta yi bayanin alkur'anin nan ta nuna girman su darajarsa sai ta koma wajen ƙalubalantan kafurai. da kuma tsoratar da su game da ikon Allah subhanahu ta'ala wajen kamun su da saukar musu da azaba a duk suke komen girman su komen girman kansu da jiji da kansu da gawansu Allah yana da iko ya kama su ya haɗa su ya saukar musu da azaba ko ba su isa su yi fito na fito da Allah mai gaubawa da su ne a kowane lokaci sannan sura he ta koma wajen su ayoyi su zo a matsayin rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwantar masa da hankali da nakar da shi game da irin wulakanci da karyatawa da tozartawa da cin da kafirai suke masa wajen isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala idan ka aiki ɗan saƙo kai kaje aka wulaƙanta shi ka aike shi nan a wulaƙanta shi ka ba shi saƙo ya kai shi a wulaƙanta shi to ya kamata a samu kana sa don duk lokacin da aka aike shi ya je domin duk lokacin da aka taɓa ɗan saƙonka kai aka taɓa to yana buƙatar ka riƙa rarrashin shi suna ba shi haƙuri game da abin da ka ɗora masa na ya isa wa mutane amma ya mu da wulatanci a gari da yana buƙatan rarrashi da kwantar da hankali da ƙarfafa shi a rika nuna ce shi ne da nasara masu wulaƙanta shi ina shi ne kaskantattu to zartattu ƙantattu. to zai rika samun ƙarfin gwiwa duk lokacin da ka aike shi ɗin ya kai sakon ko da an wulakanta shi ba da damu ba ya san shi ne dai kuma shi ne dai mai nasara bayan haka wanda waɗansu kai sun kamana wannan sura ta kamana kisan wato annabi musa da annabi harun alaihi salam da yanda ta kaya tsakaninsu da fir'auna lokacin da Allah ya ba su sako kai tsaye zuwa da shi fir'auna ɗin bayan da fir'auna ya ƙaryata su ya so ya wulaƙanta su Allah ya gama da shi na Allah matsakakin sarki bayan kiskan fir'auna da annabi Musa da Harun ya ta mana kiskan annabi Ibrahim wato da dukkan annabawan Allah sannan ya samu mana kisar annabi nuhu tare da mutanensa yadda ta kaya ya kawo mana kuma kisan annabi hudu tare da adawa ya kawo mana kisan annabi salihu tare da abudawa duk Allah ya jero su ne isoshin domin ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shine na ƙarshen zamani ya nuna maka irin abubakar bayan da gabatansa yayyunsa annabawa suka yi da al'ummansu saboda shi annabi sallallahu ko da ya da irin wannan wulaƙancin daga al'ummansa kafin zamaninsa to ba shi bane farau ba shi bane farau su suka da irin wannan wannan yakan an sanyaya manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ga ba shi kai ne ya kamata irin wannan sannan suran ta zo ta mana sharhin irin da wanda annabi lut alaihi salam yayi da kisan annabi shu'aib tare da mutanen kurmi a al'umman sa babu aikaci duba rayuwar annabawa gaba daya zamanto darasi ga masu da'awa darasi ga masu kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da salon yadda ake mu'amala da mutane salon yadda ake da'wa, salon yadda ake haƙuri a tafarkin da'awa kuma har ila yau an kawo iskosin su ne domin mai da la'akari da lura da an annabawan wannan bakwai ya lura cewa lallai wa'azinsu da da'awarsu iri ɗaya ce dukkansu suna kira ne zuwa ga abauta wa Allah shi kai kuma kada a haɗa shi da kowa kada a haɗa shi da komai wataƙila wajen shari'ansu da hukunce hukuncinsu su bambanta amma asalin turban da suke kai ita ce turban tauhidi da bauta wa Allah shi kai da yaƙan shirka da Allah da wani ah, sannan kuma Kistocin za su nuna mana irin method wato tsari da makirce-makircen kafirai da suke wa al'umma musulmai da mabiya annabawa da su annabawan. Saboda in musulmai yanzu suka ga irin wannan makirci na kafirai ɗin, zai zama musu sabon abu ba. already ƙur'ani ya nuna musu suna da ilimin dabaru da taktis irin da kafirai wanda suke bi wajen yi wa addinin Allah zagon ƙasa da su masu addinin mabiya addinin akwai yadda yake faruwa a irin wannan zamaninmu na yanzu a duniya gaba ɗanta ta cikin gida ma Najeriya aka ga yadda kafirai suke nuna kullum bala'i ya shafi musulmi kullum bala'i ya shafi musulmi ya suna da kuma jawa'ir kullum fatansu su ji wani bala'i ya afka musulmi ya afka garuruwan musulmi ya afka ma dukiyar musulmi ya afka wa addinin musulmi ya afka wa komai na musulmi in tabbaskun hasanatun kuhum za ku ga cewa duk wani ɗan alheri in zai shafi musulmi wallahi ba sa so suna kwana ciki bakin ciki amma wa in tusibhum musibatun yafrahu biha dan musiba ta shafi musulmi kullum murna suke yi je su kullum don musiba ta shafe su amma mai mafita shine irin abin da an Allah da rubuce su wa in tarbu wa la kaiduhu shay'an inna allaha bima amaluna basir don kuka yi hakuri kuka jure kuka bi Allah kuka tsoraci Allah kuka bi dokokin Allah to babu abin da zai shafe ku da makikin su domin abin da kulawa kullawa dabaran Allah ta riga wannan Allah ya da dabarun su to wannan karanta iskan annaba mata da yadda suke gwamnati da tsoron zamanin su zai ba wa musulmi wani haske yanda zai iya rayuwa da zamanin zamaninsa ya gano makice-makicensu da kulle-kullensu ya gano ce kiyayyar a ta yau ba ne tun fil azalli kuma yanda suke maida haƙon Allah su nan suran ta aka rufe suran da bayani game da sha'anin alkur'anin da har ila yau ta fara da sha'anin kur'ani da kuma karkatar da hankalin musulmi zuwa gare shi a hakan ma aka rufe suran da kuma har ila yau kare da zancen da yake fata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzili ba mawaka bane annabi ba mawaki bane na'am wani kuna alqur'anu shiran kuma ayan suran ta kore shi alqur'ani ba waka bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mawaƙi ba ne amma allamnahu shi'ira wa ma mage lahu mu koya masa waƙa bai dace ba in zama mawaƙi wa na sha'irun suna cewa mawaƙi ne duk wannan suran ta kore wannan Allah ubangiji da mana muwafaka wannan shi ne a dukkule in samari da wannan suran ta kenan bari mu koma farkon suran suran ta bude da bismillahir rahmanir rahim to kafin mu shiga suran muna neman tawassuli da sunan Allah madaukakin sarki duk wani abin da za mu yi muna bude shi da bismillahi Allah la yadurru ma asmihi shay'un ardi wala fis sama wanda babu wani abin da ke cutarwa a cikin samai ko kasai na tashi bismillah muna neman tawassuli da sunan Allah ar-rahman mai rahama a nan duniya wanda rahamarsa ta gabe mumini da kafuri da kirki da banza da salihi da wanda ba salihi ba duk rahamar Allah ta game su kafiri yadda musulmi zai ci ya sha ya yi bacci kafiri ma haka yake ci ya yi bacci ya sha yadda Allah ya sauka rahamar na ruwan sama da zuba a gonan musulmi zuba a gonan kafi wani sa'i ka gonan kafi ba ya fi kyau komai Allah makaukaci sarki na bawa kowa kullum numiddu ha'ula'i ba ha'ula'i min afa'i rabbika wa kana afa'u rabbika mahduran ay mamnu'an kowa muna bashi da rahama Allah a nan duniya ba ma haƙula'i waɗancan kafirunan ba mu haƙula'i waɗancan kafiran kowa muna fashi in ji Allah subhanahu ta'ala da yasa yake ba mu kafiri duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa da duniya tana da kima da darajar da ya kai fuka cikin sauro ɗaya da Allah bai kafiri ya sha ruwa a cikin ta ba amma duniyan banza ce ba ta da kima sai ka kira ta duniya da lowest wato abu mafi kasa kasa can a duniya abu wanda can kasa wanda bai da duniya Allah ya raɗa wa wannan wato duniyar suna ya kira ta a duniya kaskantacciya wanda ba ta da kima ƙarshe sa yake dawa kafiri ita rahman rahim wato mai jin kai wanda jin kansa a gobe kiyama ya ta ta ga mummunai ne kawai yawa a can in kaga mutum ya ji daɗi a lahira ya ci ya ji daɗi yana cikin ni'ima yana cikin rahama ana to mumini ne kawai a makafiri yana wuta muna tawassuli da Allah da yake da waɗannan sunayen da waɗannan sifofin da ana ya dace da mu wajen fassara wannan suran kamar yadda yake so ya yadda da shi a kuma ya yafe mana abin da muka yi mu da zaniya. na harshe Allah ya buɗe suran da alhuruful muqatta wannan eh, harufa wanda suke yankakku ne irin yadda ya saba buɗe waɗansu surori irin su alif lamim alif lamim ra da sunan a wannan suran kuma ya buɗe da ta'un da sinun da mimun Yace ce wasu kalmomi ne harufa ne wanda Allah maɗaukacin sace kawai ya bar wa kansa hani game da su cikin ilimi akwai masta a tsarar lahu ke ilimin haibige akwai ilimin da Allah ya bar wa kansa kani akwai ilimin da kuma Allah ya farwa manya-manyan malamai ilimin da kuma kowa da kowa ya sani rasu kuma fil ilmi wato bijimaye da suke ninka a wajen ilimi waɗansu malamai suna cewa kamar Allah yana ƙalubalantan kafurai ne yana da ɗinsu yana ce wannan ƙur'anin da ya gagare ku ya gagari duniya ya gagari mushrikai ya gagari kafirai. ya gagari hatta aljanu kai da waɗannan letas na arabic ne irin su fa'un sinun mimun alifun lamun mimun tafun ha'un ya'un ainun afukasan ai ƙur'ani ai fomin nashi da waɗannan letas naku harufanku kurufin hijaiya na larabci alifun ba'un ta'un zuwa ya'un duk ƙur'anin nan abinda aka rubuta shi da abu da ya sauka da shi bai wuce wuce waɗannan harufa na larabci guda ta gaci daga alif zuwa ya'un to me yasa ya gagare ku eh me yasa ya ga in kun ce Muhammadu ne ya ta ƙur'ani to ya ci sanin Arabic letters din ne je ku yi phoning mana ku je ku haɗa su ku haɗa harufan zaman to kalma sannan ku haɗa kalmomin ku fi jumla كلامنا لفظ مفيد فالقسم وصم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والندى وعل مسلم للاسم تمييز حسن gashinan kalmomi ne kuka kun tsomi ya aka yi in dai waɗannan kalmomi da ne ya ƙirƙiro su har ƙuhani ya gagare ku ko kuma ku je ku mana mutum sun kasa aljanu sun kasa lalle wannan qur'ani ya nuna daga Allah ne tunda Allah ya kalbalance ku ya challenge naku ku kawo sura karama ko aya daya ko kuma dukkan kasa ko ayoyi kasa to kasawar ta nuna cewa lalle qur'ani nan daga Allah ne subhanahu wataala Allah ce tilka ayatul kitabi kaga ce waɗannan ayoyin da suke cikin wannan ƙur'anin da kuke rike da shi waɗannan ayoyin da suke cikin ƙur'anin nan da yake gabanku Allah yake ayoyi ne almubin wanda suke bayyana muku halal da haram mai kyau da abin da bai da kyau ayoyi ne masu bayyana muku hanya ta gaskiya da hanya ta ƙasa ayoyi ne su nan ba su bayyana muku abinda Allah yake so abinda Allah baya so da shari'ar Allah gaba ɗaya wanda idan kuka ji waɗannan ayoyin suka bayyana muku suka haska muku hanya babu shuka ya hajilin lati hiya akwam ku ne akan tafarki mafi miƙewa mafi daidaita mafi shari'a Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu la'allaka bafi'un nafsaka kana halakar da kanka ya muhammad inji Allah in la yakunu mu'mini wai don musulmai don waɗansu ba su kwanto mumunai ba kana daba da kanka don Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya ga mutum a kan an masa wa'azi an kira shi zuwa ga an kira shi zuwa ga tafarkin tsira an kira shi zuwa ga aljanna mutumin nan shi kuma ya kafe da tafarkin da yake kai in nan tafarki ne da zai tashi wa halaka da wutan jahannama yanzu mutum ne misali bako sai ya zo ya bi ta ku haka ta ƙauyenku ku misali ka bawan Allah wannan hanyar da kake bi a yanzu ba a jinta halaka ce mutane sun ta mata ba a bin can akwai masu garkuwa da mutane da yan bindiga masu halaka al'umma kada ka bi wannan hanyar ko ka bi wannan tafarki nan shi ne inda yake kai tsaro babu wata matsala za ka fi ka ji inda kake so mutumin nan sai ya tsaya yana ja da kai yana nuna maka tsadawa da jiji da kai da saurin kai yana cikin yana bukata ya saurare ka sai ya bi ta nan ɗin to kai kuma ba za ka taɓa natsuwa ba kuma da ka san inda ya bi nan ba hanya ba ce mai ƙullewa to sai ka ga tana cikin damuwa ka kasa natsuwa ka kasa cin abinci hankalinta ya kasa kwanciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ji idan ya ga mutum ya kama tafarkin wato halitta wanda ba za ka kulle mata ba wanda za ka kai shi zuwa ga jahannama ga tafarki madaidaci yana kiran shi mutum yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi izgili kusan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Rahimu ne azizun alaihi ma abittu harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai san abin da zai wahala da adam irin tafiya da tausayi da jin kai da Allah ya a zuciyarsa to kullum manzo Allah in ya je wa'azi daga yadda mutane ke kantarewa yadda yadda mutane ke jijirewa sai manzo Allah in ya gida sai ya kasa bacci ya kasa cin abinci ya rika juye-juye gobe ma haka jibi ma haka shine Allah yake jawo hankalin manzon Allah yake fala allaka ka ya Muhammad ka cire wannan damuwan a zuciyarka cewa wani bai musulunta ba wani bai bi shari'a ba wani bai yi kaza ba wani bai yi kaza ba rashin bacci da kake samu zai janyo maka hawan jini da damuwa kuma zai kai ka ga wahala kai dai naka ka isar wa mutane kawai sako amma shari'a su bi ba na ba bane. Na ta adiman a hafafta lakin da ya haji man ya sha lasa alaihim bil musaitir ba mai kintasawa ba ne. Eh, ka rika sauƙaƙa wa kanka ka rika sanyaya wa kanka ka damu wai Allah ya kuno muminina saboda ba su zamanto mumunai ba kaman su Allah yake kuma cikin suratul kahf ma Allah maɗaukakin sarki ce wala'allaka baqi'un nafsaka ila atharihim in lam yu'minu bi hadha al asafan ya kuma suna da kanka bayan ka musu wa'azi ka dawo ai me yasa la yu'minu bi hadha hadisi faqan saboda bakin ciki suna da kanka da ba su yi imani da wannan alqur'ani ka isa musu kawai naka ya muhammad je ka natsu ka kwanta da hankalinka inna sha ana ce inna dama ni allah nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan zan saukar musu da wata aya wani bada'i wata musida daga sama wanda za ta tirsasa su taballar a anakuhum laha khadu'in wanda dole a dole dole ko sun za su ji ayan za su zo su imani kamar yadda Allah ya wa banu Isra'il wa iz nataqna al-jabala fawqahum annahum zulmatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ataakum bi quwwati iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma ataakum bi quwwatin wasma'u khudhu ma ataakum bi quwwatin kuma atai naku gashina. nan Allah haka ya saukar da dutsen turi sina akan yahudawa da suka ji girewa annabi Musa ka annahu zullatun dutsen dukkan da dutsen yana bin su da kuma dutsen baya sama baya kasa haka kansu Allah mai cikin sarki ya dutsen misali duk inda suka dutsen na bin su ko su yi imani ko suna cikin dutsen suka cike wa Allah su duka da ido ɗaya suna kallon dutsen da ido ɗaya fa kallo annahu waqi'un bihi suna ganin sun gama yawo Allah zai saki dutsen nan ya murkushe su kaga nan su yi imani tsau'an aukar han bisa dole suka yi imani suka yi ta roƙon abi Musa ya roƙa musu Allah ya ɗauke dutsen in ya ɗauke su sun miƙa wuya za su yi imani bayan an janye dutsen suka saba alƙari suka kuma kafircinsu ba Allah ya ce idan mutum ya ƙi yin imani da ni akwai abin da zan sako masa ya tirsa sashi ko ya ƙi ko ya so sai ya yi da ya miƙa wuya amma na ce ni ba na son mutum da ya yi imani da ni bisa dole ina son mutum ya imani da ni ne bisa satanti da natsuwa da gamsuwa cewa addinin nan sai sa Allah la Israha, fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy babu tilasta a addinin musulunci nan babu Allah ya ce idan kai wa'azi wa mutane su ji karba to su je lakum dinukum su je su na su addinin waliya dinin nima uyinawa an ba ku tilasta ma wani inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana son mutum ya karki imanin nan da shiga musulunci nan bisa raɗin kansa bisa shi ne ya yi bincike ya gamsu da addinin ya nasu da shi ya yadda da shi ya kawo kanshi voluntarily ya shiga Allah sai shi ya sa ya cinta sama kowa amma da akwai hanyar da zai bi babu kafirin da ya isa ya kafirce mu ko ya ki ko ya so sai ya imani ko ya ki ko ya so sai ya yi sallah ko ya ki ko ya so sai ya yi azumin nan don ba za in ji ko masa a jikinsa in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma ba na haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina son kowa ya yi imani kawai Allah ce wa rafana fawqahum tura bi mifaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بما نقضهم ميثاقهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن عيسى ابن مريم ina katannan masiha isa maryama ba ka kaluhu wa masu su kaluhu gashi nan duka inda ce wa na fauka gumo tura bi a gani ka buɗe turi sina da haɗe yana yawo a kansu to da ya haka ya muhammad kar su da ɗabi'an kamar yadda yake wa ma ya cihin min bikin babu wata aya da za ta zo musu minar rahmani daga Allah muhdasin sabuwar aya sabon doka sabon hukunci illa kanu anhu mu'ridin face sai sun watsi da wannan aya face sai sun jifa da ita face sai sun juya ma Allah wannan aya ta Allah in baya su rika izgili da shakiyanci wa annabawa kan babu suka karyata ayoyinmu ya mu'amma amma fa ya cihim an ba ma kanu bihi yasazun sakamakon karyata ayoyinmu da suka yi sakamakon karyata manzanninmu da suka yi sakamakon izgili da suke yi da jijirewa ayoyin Allah da suke yi Allah maɗaukaki sarki ce da sannu za su ga sakamako mai raɗaɗi sakamako mai tsanani sakamakon izgilin da suke wa manzanninmu da ayoyinmu inji الله سبحانه وتعالى نعم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah madaukake su yake taya za a su rika musanta cewa Allah babu Allah me yasa suke jira da Allah me yasa suke jira da ikon Allah Allah yake ina son su karkatar da hankalinsu da tunaninsu a cikin natsuwa su kalli doron kan da suke rayuwa a kanta sai ta ishe su kaya na cewa lallai wanda ya halittu sauran ƙasar nan da ake rayuwa a kai yake fidda tsirrai daban-daban daban da ake ci an ya cancanta a ce wannan allan an bautata masa ya cancanta ba abu ba ne da mutum zai rika wato ja ko musu ko ta da jijiyar wuya allah ya ce awalam yarau shin ba sa gani ne ba su yi duba ba ne duba na tunani duba na hankali duba na la'akari research bincike tafiye-tafiye ilal arzu zuwa ga ƙasar nan ita karan kanta da suke tasa kanta suke rayuwa a kanta su duba mana kam an na fiha tsirrai nawa muka fito da shi a doron ƙasar nan min kulli zauji nau'i nau'i varieties varieties dangi dangi na tsirrai kala kala kala kala kala kuma karim tsirran masu daraja masu kima masu fa'ida masu gina mutum masu gina jiki wanda da tsirran nan waɗansu sai arziki sun zama miliyoyi in ji Allah subhanahu wa ta'ala yawo a doron ƙasa nan ta ƙirga abin da yi ke wato tsiro mana da shi a bayan ƙasa wanda muke ci kawai ba iya ƙirga su ba kuma ka duba ita goron kasar za ka same shi shi ma yanki yanki yanki yanki yanki yanki abin da ke tsira a nan a zai taɓa tsira mai a can ba kuma kasar ɗaya ce abin da ke tsira a can bai tsira a can abin da ke tsira a nan bai tsira a can duk san da ka zai a duniyan nan sai ka ga irin wani abin da baka taɓa ganin shi ba kuma ana ce shi ka zai kasar china waɗansu tsirrai da ake kawa kala kala kala kala kala ka zo nan najeriya ka kirka na ka mana kirga daga su masara gero maiwa dawa ƙaura a tamba acca a kai alkama ka zo ‘ya'yan itace kala kala ka zo ga sunan da ka iya kira su ga in kuddu ni'imatan lahi la tusuha al insana lazumun tasar dukkan na ce mata allakum na tsiro muku da su ne ku ci ku ji daɗi wani al'amikum da ku da dabbobinku kuma akwai da dabbobi Allah ce ku duba da wurin ƙasa an ya ishe ku wata rana kamar yanzu ana ce ku je ku duba ƙasar za ku ganta ta mutu ƙasar ta ketace ta sandare ba isa ka kare ta ba kai shuka ta fito bayan yan watanni nan kaɗan idan ruwa ya sama ya fara sauka je ka duba kasar daga kasa ta kumburo malam abubuwa sun tsira da cikin kaman mace da ciki suna turo kai suna turo kai suna turo kai kowanne yana kokari ya fita kawai Ko da me ya ba mu da abin da yake bukata ya ci ji Allah subhanahu wataala ai inda fi zalika idan kuma yi la'akari da kayan da take ƙeta cewa ta mutu babu rai Allah ya rayar da ita da damina tana fidda abubuwan amfani to haka ɗan adam yake mutuwa ya bushe ya rufe ya tsandare zo unta da shi bayan ya mutuwa yadda ƙasa take mutuwa unta da ita mai sauƙi ne unta da ɗan bayan ya mutu yanzu mu duba rani me za ka samu yana tsirowa babu maka zo cikin damina duba cikin damina suna sababna alma'a sabban thumma shaqaqna al-arba shaqqa fa anbatna ha habban wa inaban wa qabban wa zaitunan wa fakihatan wa dakhlan ta'an lakum ta'an lakum wa li'anamikum ta sunan tsiro muku inna fi dhalika la'ayatan ba idan mutum yi la'akari da ƙasa da yanda suke fi tsirrai ka duba yadda tsirran suke waɗansu a kwanci kawai a ƙasa waɗansu kuma a kuma waɗansu kuma su zarce waɗansu a fandare waɗansu a kanan kai ya ishe ta kaya kawai ta ce ya wannan Allah ya cancanta a bauta masu babu kamar Allah kawai babu kamar Allah ɗin kawai babu kuma mata na aksaruhum mu'minin duk waɗannan kaya da na tsirrai ina amma ka mutane suka zama mumunai ba bai sa da ya kamata mafi rinjaye majority a cikin mumunai ne sai dai wa aksaruhum fasiko majority kara kafircewa Allah ake mumunan yan kaɗan ne in ji Allah subhanahu wataala wa inna rabbaka lallai ubangijinka idan kake za ka ja da shi kace za ka yi fito na fito da Allah to lahuwal azizu shi mabuwayi ne wallahi Allah ya buwaye ka ƙaryanka da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mutum idan aka ce sauran sun buwaye shi a gida da kankisu da kuɗin cizo da ake nufi ka fesa magani ka sayo wancan ka fesa na ka sayo foda ka sayo na ruwa ka sayo na feshi ka yi abu da ka abu ko ka ce ɓeraye sun addabe ka ko ka ce sun addabe ka ka gaji Allah al'azizu mabuwayi ne babu wanda isa ya jaji Allah a cewa ya kure Allah ko ya tsara a kan Allah subhanahu ta'ala amma rahimu mai rahama mai jin ne da wanda ya bi shi da lalama da dabi biyayya Allah wallahi mai mai jin kai ne mai tausayi ne komai sai ta samu amma idan kake da tsiya za ka fito na fito da Allah sai ya buwaye ka ba za ka taɓa cin nasara a kansa ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri نعم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون نعم kuma lokacin sarki ya fara kawo annabi sallallahu alaihi wasallam koshin da suka gabace shi kuma yadda kafiran manzo Allah suka yi challenging din shi kudayen da suke ja da shi karyata manzon Allah subhanahu ta'ala duk lokacin da manzon Allah ya kawo musu ayatin a zikirin minar rahmani muhdathin illa kanu su mu'ridin karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah waɗannan abin da zai kawo na kistan annabawa da suka tabbaci shi kamar rarrashin annabi ake yi ya yi haƙuri bari ya ji iskan wani annabi ma yanda shi ma ta kaya da kafirai na zamaninsa shine Allah ya ce wa idnada wa id wa wazkur ya Muhammad ya Muhammad zo ka kasa kunne ka ji zo ka kasa kunne ka ji zan ta maka zan ambata maka Kistan annabi Musa da Fir'auna yadda ta kaya idnada rabbuka lokacin da ni Allah na kira Musa annabi Musa ni na kira shi da Allah lokacin da yake ya Musa ya yi masa umarni ya zai ya same shi wa in wa'adna Musa arba'ina laylatan kai wa addabin Musa alƙawari ya zai ya same ni a tsore Sina zai gana da Nina tsawon kwana arba'in lamma a ja'ali ne fatina yayin da ya zo ga inda muka ce ya zo din nan na ce ya muta ikhla na in innaka bil bilwa muqaddas tuwa ka cire takalman ka ya annabi musa kana cikin wani daji ne muqaddas kake wanda ake kira shi dajin kuwa ya musa innani ana allahu ne nan mai magana da kai ni ne allah la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya kai ne Allah shahada kenan ka busni ba a kini salata da zikiri ka bauta mun kuma ka kai da sallah don ambatona farkon abin da ya laƙa masa la ilaha illa ana to sai yake maka, a bakinka da ka ya musa menene a hannunka da ta da ya baki dukkan ayoyi da zai je wajen fir'auna inda Allah madaukakin sarki shi ya kira Annabi Musa da kansa wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da Annabi Musa magana sosai babu wani kuna babu wani tawili hmm? yace ani'til qawma zalimin Musa zo in aike ka zuwa ga mutanen nan azzalimai wani irin zalunci ne a nan mushrikai kenan inna shirka la zulmun abin domin fir'auna shi shirkan shi ya kai matuƙa da makuta ma wanda ba a taɓa samun wanda ya shirka irin na fir'auna ba a inda ya ce ana rabbukumul a'ala ma a lakum min ilahin ghairi ban san akwai kuna da wani abin bauta in ba ni ba amma san da shi ba in ji fir'auna ni ne kuma ubangijin ku mafi ɗaukaka can sama fir'auna in wannan zalunci in wannan shirkan ya kai matuƙa zo lallai lallai annabi Musa zan aike ta ka je ka yi a fadin wannan mutumin da'awa za ka je ka wa'azi sosai waɗanne ne alƙawun zalimi na ɗin nan shi ne ƙauna fir'auna badan ita ƙauna zalimina ƙauna fir'auna su ne mutanen wato fir'auna ka je ka same su da shi fir'aunan da bambiyan nasa ka ce alayat takun ashe lokaci bai yi ba fir'auna da za ka bar wannan da'awar cewa kai Allah ne ka miƙa wuya ka musulunta shin lokaci bai yi ba ne da za ka tsoraci Allah lokaci bai yi ba ne da za ka wato jin umarnin Allah kamar abin da kake yi لعلك الى ان تذكى واهديك الى ربك فتخشى لوك سيبا يا فرعون لا يجاشي كتركك كبر اخلين شكرا بشكرو اين الله اين الله اين الله اين الله كتشف اسرائيل عزب قد كي كي ونن كي ونن لوك سيبا جد لا يجاشي اقورش وفرعون في الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بني فرعون يبقى تقولك الله كجينا عبندك في قال سي النبي موسى da yaje wajen Fir'auna za a tura shi Sai Rabbi ya ubangije na inni akhafu an yukadibun ina tsoron ka unje masa Fir'auna ya karyata ni aikin shi ne wannan ya karyata ka ya tozarta ka ya wulakanta ka ya ta ka duk fir'auna yana wannan Allah annabi da kansa ya Allah ina fatan jin tsoro ina jin tsoro ka an gane ku annabin Allah ne shi magana da shi shi Allah ha ina in wani malami ne aka shiga ka da yawa a a fadan gwamnati ta gaci ina tsoro kar a harkan abin mobil ko abin da su korata korata korata na fata an gane ku. ina suke zo su kawar a nan mana sai mu suka rena suka su yi da'awa kaƙen gwamna kaza tana kaza tana su mana ina ƴan hizba ina ƴan ina su aminu daura. zo su yi zan a nan mana sai mu ne in muna yi a zo a biyo mu sai a yi nan sai he ka dan wani su yi su yi ina ga ka takaita a nan ba ai shi da sauki kaga ki da ɗan sanda da police da operation da menene da abinan da da yan manya suna abuna da kewa kai ɗan hizba ɗan hizba da kai ke hizba da kai ke hizba ba kai gaibiyar ba da fara ba fikihu abinan idan anan ne kawai ake yi bai ba zama a dukkan mu. alhamdulillahi ko ba haka ba ya ji mutu airis cikin shi a ɗan wani gu kawai da ya zama a duka gari ba annabi musa ce gaskiya ya Allah fatan fir'auna inni a an yukadibun ina tsoro kar in je su ta ni fir'auna ya wulaka ni bai bi ku sadari kuma in ji kunci a zuciya ta san idan ta je babban babban mutum jabberi mugu makashi ka san shi aikin shi ne karam ba ba komai ne a wajen shi kaje gaban shi to haka ji shi ba za ka je jinka yana ne yana buga haka kuna haka ranka da ah, Allah ah, mun zo ne ranka jike mun zo da awa suwa kan mai kuma da'awar eh to kai in ne dai ranka da kai in ne dai kaji ji numfashin shi numfashin shi ya ji yana ɗan tsagawa ji yana tsutsewa yana bukawa yana bukawa yake ina ji kaba waɗannan jin samu kunci a zuciya na kirgina a zuciya na zan ji takura wa yabi bi kusuri wala yantaliqu lisan kuma harshe na ba zai iya miƙewa ya faɗi abun fluently clearly yadda kace su da Allah ka arsil ila harun ni ina gani ayi kasuwin wannan nauyin wannan aikin a aikin ma harun shi yana da ɗan juriyan kan cikin suratu abin nan sai ya ce rabbi Shira li sadri da ya jira irin aikin da Allah ya ɗora masa sai yayi addu'a to Allah ina son kamun alfarma ishrah li sadri Allah ka bude zuciyata ka yalwata zuciyata irin wannan bugun zuciyan da kuncin nan da yanda zan ji ina numfashi kuma Allah ka cire mu wannan ishrah li sadri wa yassir li ka sauƙaƙa mun al'amura na da situation da yanda zan je in tsaya ga gaban fir'auna in kawai kaman a cikin masallaci nike zaka a cikin jama'a nake an cikin kasuwa nake kuma a filin wa'azi nake ba fada shirin da auna ba bin sirri da ne tafauka samu al'amura na gaba ɗaya abin da ka samu da shi na matsala ɗin da ka sauka samu shi bai sirri abu wa'adul ukwatan min lisani kuma ka cire kulle kulle da harce na zai rika yi kunji harce na ya sake kawai yana magana kiryan kiryan kawai kun ku wato babba idan aka ce babba yana da wani irin kwarjini da irin wani daraja da Allah ya masa ko mahaifinka ne idan kana ɗan lallaba za ka ka nemi na kashewa idan kana zuwa ya kalle ka salamu alaikum baba alaikum salam aliyu yaya bai na zo gaishe ka da baba ya zo fa ya nemi kuɗi amma yadda baba ya mai kwarjini ya mai abin wallahi na zo gaishe ka ne ko ya kuke ya kokariya abun nan lafiya kalau alhamdulillah amma sha Allah Allah muku albarka to baba hai ya ta ya dan turo wani yaro ya baba in ji aliyu da Allah na kan dubu biyu wato da ya zo kuwar jinin baban sai ya ji kawai harshen shi ba ya kasa da ya ce kawai da mu bai ne to ina ga babban mutum kuma jaberi jaberi irin fir'auna haka Allah suka ce mu irin haɗewan zuciyar nan harcen nan in yi magana ta fahimce ne kawai ba kame ta ne ba fa arsil ila harun wannan ayan tana cewa kawai da wancan ne ka haruna ya zo ya taya ni ya raka ni ya karfafi juna lahu alayya zambun ya Allah na kuma wa fir'auna fauni wani laifi ina nayi wani kai abina bashin jini lokacin da falamma balaga ashudda hu atainahu hukman wa ilman a cikin دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيئته وهذا من عدوه فتغافه الذي هو من شيئته الذي لعدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان النبي موسى يفتا bayan kauna ya rene shi ya tashi ya to mutum wata rana sai ya fita cikin gari zai kan gagaya gari sai ya ga mutum biyu suna fada wannan daga cikin kabilun fir'auna kitawa wannan kuma daga banu isra'ila mutane annabi musa wanda aka mai da su bora cewa halar da su bautar da su ai ba suna fada shi wancan da yake dan kabilan annabi Musa da gani annabi Musa da ya nemi kuma annabi Musa da ta yashi annabi Musa da ya je kuma da ya mai irin bugu guda ɗaya kawai sai ya ci kabi shi kawai amma ki kawai ya mutu kenan ta ce annabi Musa yake layi wannan aiki shaytan ya Allah ka yafe mu fara lahu Allah sai ya yafe maka rabbi sai ce ya ubangiji a wannan ni'iman da kawun zan taɓa zaman ta zahira lil mujrimi suka taimaka mu barnata a bayan ba Allah ka yafe mun ka yafe mun da shi ne lokacin da yawan wannan kisan suna nema annabi Musa a kashe shi جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ana kulle-kulle ana can ana mutum yadda zai da kai ka daga nan in ina ga maka nasiha ce wani musulmi ne mumin yana fadar fir'auna ya ɓoye imani yana kawo annabi musa information shi ne annabi musa ya fita sai eh, yana cewa ya allah ni da na fita zuwa madayana saboda na musu laifi na kashirai in na koma fa akafu an yaqtulun ina jin tsoro ya allah su kashe ni kurama ma wancan ku kashe ni kurama ma wancan ina fata an gane ko sai a kana sai Allah ce kalla ba zai taɓa yiwa ba ina ƙarƙashin kariya ta inji Allah to alhamdulillahi za mu dakata a nan insha Allahu za mu dai an haiki annabi Musa da kudurin da ya kawo za mu ji Allah ya fi ko ko bai karɓa ba Bude za mu ci gaba da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yi ma wannan zaman namu albarka da mana mana da dukkan abin da masu azumi alkawari innahu waliyyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh